This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shirin na hantsin bayan labaran duniya za mu sake komawa najeriya inda wakilanmu suke jira da rahotannin yadda zaɓuka suka gudana a mazaɓen da suka zaga amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari tare da sallama zaɓe a najeriya ya shiga rana ta biyu biyo bayan tsaikon da aka samu na rashin isan malaman zaɓe rumfan zaɓensu kan lokaci da kuma 'yan tangarɗin da aka samu na na'ura sai dai rahotanni sun bayyana cewa a sassan ƙasar da dama zaɓen ya tafi cikin kwanciyar hankali da lumana yayin da yanzu haka kuma an fara jiran lokacin kidaya kurun a wuraren da aka kammala jefa kuri'ar sai dai kuma zaɓen ƙasar wato hukumar zaben kasan ta ce za a ci gaba da zaɓe yau a wasu mazaɓun da aka ɗage ba a fara a kan lokaci ba sai dai yayin da wasu sassan ƙasar suka gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali amma a jihar gombe 'yan ƙungiyar boko haram sun kai hari a wasu ƙauyuka uku wani wanda ya gane wa idanunsa ya shaida wa wannan gidan rediyon cewa waɗannan 'yan boko haram ɗin sun kashe mutane 24 sakamakon wannan harin a waɗannan ƙauyukan guda uku da suka kai shi ma gwamnan jihar borno ya ce 'yan boko haram din sun kashe mutane 25 a kauyen burutai a ranar jajibirin wannan zaɓe an dai gudanar da zaɓen ne na jiya bayan da aka ɗage shi da makonni shida sakamakon ayyukan 'yan ƙungiyar ta boko haram shugaba jonathan wanda yake shine shugaban kasar a halin yanzu yana fuskantar dan takarar babban jam'iyyar adawa ne tsohon shugaban kasar na mulkin soja janar muhammadu buhari kuma duka 'yan takarar sun yi alkawarin yadda da sakamakon zaben idan an fidda shi shugaban kasar gini alfa conde ya ware kwanaki 45 a matsayin ranakun yaƙi da cutar ebola a yankunan kasar biyar da ke yammacin kasar da kuma kudu maso yammacin kasar inda nan ne cutar ebola ta fi wa illa Iyakan kuwa ya biyo bayan yunkurin dakatar da yaduwar cutar ce mr conde ya bayyana wannan mataki ne a jawabin da ya wa kasar a gidan talabijin da yammacin jiya asabar ya ce hakan zai baiwa mahukuntan kasar da ma dama na takaita zirga-zirgar mutane da suka hada da yankin foserian koya dubreka boffa da kinda ya ce ko dai mai kenan za a tabbatar an takaita zirga-zirga a waɗannan yankunan domin yakar wannan cutan sama da mutane dubu goma ne suka mutu sakamakon wannan cutar a wasu ƙasashen yammacin afirka tun sa'alin da cutar ta kunno kai yayin da ake sa ran cutar ta kai ƙololuwa a wasu kasashen ita ko kasar gini kokarin take yi ta ga ta rabu da wannan alkakai din labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an tsaron kasar Somalia sun kawo ƙarshen mummunar kwanton bonin da 'yan kungiyar al-shabab suka yi wa wani hotel a babban birnin kasar ministan watsa labarai na kasar muhammad abdumareye ya ce sojojin kasar sun kwace hotel din daga hannun 'yan kungiyar ta al-shabab da misalin kare takwas da rabi na safiyar jiya asabar lokacin kasar ta somaliya ministan ya shaida wa manema labarai cewa mutane ashirin ne suka rasa suka rasu sakamakon wannan fito na fiton da aka yi da 'yan waɗannan ƙungiyar ya ce cikin ashirin din sun haɗa da sojojin ƙasar da wato masu gadin hotel ɗin sai kuma wasu fararen hula su shidda da kuma shidda daga cikin 'yan ƙungiyar ta al-shabab yayin da wasu mutane ashirin da takwas suka samu rauni iri daban-daban a bayanin ɗaya daga cikin masu wannan hotel ɗin gure haji hassan wanda ya yi ce waɗannan maran sun shigo hotel ne ta baya bayan da suka tada wani bom da suka tsorata mutane da shi kana suka kwace ikon hotel din nan take kusan baki su hamsin ne da ke zaune a cikin hotel din aka tsirar da su a jiya asabar lokacin da abin ya faru jiragen sama na yaƙi na haɗin gwiwa na ƙasar saudi arabia wadda take wa jagoranci sun yi diran mikiya ga kudancin kasar yemen yayin da jami'an diplomasiyya da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suka bar yankin na aden inda nan ne ake fama da tashin hankali akan faɗar da ake tsakanin 'yan tawayen huti da ke da goyon bayan iran da sojojin gwamnatin ƙasar sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen larabawa da suka fara kai hari tun ranar alhamis sun ce yanzu haka suke da cikakken ikon sararin samaniyar ƙasar ta yemen bayan da suka lalata kusan dukkan kayayyakin yakin 'yan huti waɗanda suke da su a aden da sana babban birnin kasar. sai dai kuma rahotanni sun bayyana cewa an samu wato matsanancin damuwa a adan ɗin wanda ya kawo wasu suka shiga kwasan ganima tare da lalata kayayyakin gwamnati kuma sojoji na gwamnati suka suka ina suka nuna biyayyarsu ga 'yan tawayen jami'an sojan kasar ta yamin suka ce fashewar da fashewar rumbun makamai na aden wanda aka yi dakarun na shi'a suka yi shine dalilin da ya sa mutane da yawa suka mutu a wata majiya wadda ta fito daga kamfanin dillancin labarai na faransa ya ce mutane sama da 60 ne suka mutu kusa da wannan wuri yayin da sama 200 suka samu rauni iri daban-daban sarkin kasar saudiya salman bin abdulaziz ya shaidawa kungiyar shugabannin kasashen larabawa cewa wannan harin ba za a bar shi ba sai an kawo matakan tsaro sun daidaita a ƙasar ta yemen yayin da aka kawo ƙarshen lokacin da aka shata game da yarjejeniyar da aka cimma a kasar switzerland game da batun makamin nukiliya na ƙasar iran yanzu ya rage wa sauran bangarorin su yi abin da ya dace wannan shine kalaman ministan harkokin waje na iran din wato mohammed javaz zarif a wani sakon da ya aike da shi ta duniyar gizo na twitter jiya asabar inda yake cewa kasar iran ita a shirye take ta samar da yarjejeniya mai ma'ana don haka tana jiran sauran kasashen da ake wannan tattaunawar da su su masu yi hakan amma sai dai manyan kasashen nan na duniya da ake wannan batu da su sun ce wajibi ne ta kasar ta iran da ba da kai bori ya hau sai dai wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya faɗa jiya asabar cewa wannan aiki mai wuya kuma mai muhimmanci za a ci da shi har sai an cin matsaya na sadidan kasar ta iran da kasashen nan da ake kira p5 plus 1 da suka hada da birtaniya china faransa rasha da amurka za su yi zama a ranar talata domin daddalewa kan kasar ta iran ta dakatar da amfani da sarrafa makamin nukiliya domin musayar dage mata takunkumin da aka sa wa kasar wanda kuma wannan ya musabbin lalata mata harkokin tattalin arzikin kasar. labaran duniya kenan ka saurara jiya asabar aka gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a najeriya wanda ya kasance zaben da ya fi kowanne daukar hankali a tarihin demokuraɗiyyar kasar rahotanni na nuni da cewa duk da yake hukumar zaɓe bata sanar da sakamakon farko na zaɓen ba an sami sakamako a mazaɓu da dama wakilanmu sun zaga domin ganin yadda zaɓen ya kankama ga kuma wakilin mustapha nasiru batsari daga mina Al'ummar jihar Niger dai sun bi sahun 'yan uwansu na Najeriya wajen fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'arsu ta zaɓen shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar tarayya. An dai samu jinkirin fara aikin tantance masu kaɗa ƙuri'ar a wurare da dama a sakamakon rashin isar kayan aikin cikin lokaci. To amma wani labarin da ya kusan ɗaukar hankalin al'umma a nan jihar Niger shine na wani jami'in 'yan sanda wato DPO na ƙaramar hukumar NASCO da aka yi zargin ya yi awon gaba da wasu akwatunan zaɓe daga wasu mazaɓu da ke ƙaramar hukumar ta NASCO. Mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibitu ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Shi uh, shugaban 'yan sanda na ƙaramar hukuma DPO kenan da kanshi ya tafi mazaɓu uku ya da jami'an shi suka fasa tiya gas suka kori jama'a suka kwashe kayan zaɓe ba a masa inda suka je da su ba. Wani al'amari dai ya janyo korafe-korafe da dama daga al'ummar jihar kamar yadda wannan ke cewa. Sunana Barista Ibrahim Ahmad Rege, kwarai mu na DPO na magama Aminu Bako, magama Nasko kenan. Akwai inda ya je so da ya sunan wurin ah, Mangoro, Mangoro Central. yana zuwa wurin abin da ya musu kawai sai sa musu tiyagas gaba daya kowa ya gudu ya kwashi akwatayya da kudin da suke kaɗawa ya sa ga motar shi ta ta. rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta karyata wannan zargin kwamishinan 'yan sandan jihar olisola amore ya ce dpo ma ya kai agaji ne domin hana wasu kwashe akwatunan zaben kamar yadda ya shaida min ta wayar salula e official and their material. You can confirm from the INEC. ya ce dpo fa ya je kare jami'an hukumar zaben ne da kayan aikinsu sannan kana iya tabbatarwa daga ainihin hukumar zaben to amma hukumar zaben ta ce bata ma samu labarin aukuwar wannan lamarin ba in ji jami'in hudda da jama'a na hukumar a jihar Niger Madaki Muhammad Wase. To ga yanzu dai ba mu samu wani rahoto a ba. Shi kuma jami'in mu na can wurin ma bai mana rahoton mana haka ba ba mu sani ba. Ok labari bai kawo gare ku ba. Bai kawo gare mu ba. dole ne a ai abin nan ne ɗaya daga cikin laifukan zafi Har ya zuwa cikin daren nan dai ana kada ƙuri'u a wasu wuraren jihar saboda jinkirin da aka samu tun da farko yayin da wasu wuraren ma za a ci gaba da aikin har ya zuwa ranar Lahadin nan a sakamakon matsalolin da aka samu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sai kuma jihar Legas daga inda wakilinmu baban gida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. wani jami'in zaɓe kenan ke kirga ƙuri'un zabukan da aka gudanar a mazaɓar university ta ƙaramar hukumar yaba a jihar lagos ko da yake an samu tsaiko wajen gudanar da wannan zaɓe sakamakon lattin kawo ƙuri'un zaɓe cikin lokaci amma dai an gudanar da zaɓen cikin nasara akasarin mazabun jihar kimanin dubu takwas a inda aka tada jijiyoyin wuya a wasu mazaɓun kamar haka. wannan bai hana wani mai zaɓe ba mai suna ilyasu bayyana mani ra'ayinsa game da yadda ya ga wannan zaɓe bayan da ya kaɗa tasa ƙuri'ar na kaɗa ƙuri'ata a morot ya wannan zaɓe ya gudana cikin sauƙi ko da wahala cikin sauƙi ba wata wahala wallahi babu kuma hayaniya ba hayaniya wallahi to ko menene ra'ayin al'ummar jihar ta lagos game da wannan zaɓe da aka gudanar ga debola adeshina I think sincerely, my brother, uh, we all, this country belongs to all of us, irrespective of your background, your religion, your ethnicity, and what have you. ya ce dan uwana a gaskiya wannan ƙasa ta mu ce dukkaninmu ba tare da la'akari da bambancin addini kabilanci ko yanki ba a sabili da haka nake ganin wannan zaɓe shine mafi inganci da zai iya dawo mana da mutuncinmu a idon duniya idan aka yi amfani da wannan na'ura ta card reader bayan lattin da aka samu na zuwan ma'aikata mazaɓo a kan lokaci babban matsalar da yanzu aka samu shine na rashin aikin wasu na'urorin tantance masu zaɓe da aka fi sani da suna card readers tuni dai hukumar zaɓe ta inec ta ce ta ƙara wa'adin zaɓe zuwa gobe haka kuma ta ce za a iya tantance masu zaɓe ta tsohuwar hanyar tantance masu zaɓen a duk inda aka samu matsala da na'urar a nan lagos dai duk da ruwan saman da aka yi a wasu sassan birnin miliyoyin masu zaɓe ne suka fito kwansu da kwarkwatansu domin yin wannan zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da kuma na dattijai baban ya cifirin voa hausa daga lagos a nigeria to a gaishe ka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji gaida kungiyar nazarin gidan mai kafi rahotanni daga jihar rivers kuma na nuni da cewa an tursasa wa waɗansu masu kada kuri'a yayin da aka sami tashin hankali da ya sanadiyar raunata mutane da dama kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu lamido abubakar ya aiko mana wani lamarin da ya faru ne a lokacin da 'yan asalin arewacin najeriya ke kokarin kada ƙuri'arsu ga ɗan takarar da suke so a mazaɓar jama'a da dama dai sun jikkata kuma na ziyarci wata asibiti inda aka kwantar da su domin jin yadda lamarin ya faru kuma ga abin da suke cewa abacha mustapha nake sai dai in jefa apc suka ce to dole sai ka saka na ce musu ba zan saka ba sai ka aka fara doka na an yi mu sanda aka fasa mu kalba guda hudu a jiki to sandan ne da suka fasa mu jiki da na ji cewa kafa duka biyu da hannu a duka to ni da na zo wurin zabe an bani in je in dangwala sai na je dangwala ma na to ashe akwai mai lura da dalili shine je ga musu yaran cewa ga abin da ke faruwa sun suka suka fito daga cikin stadium suka kama duka suka fasa min kwalaban ya na sunana Muhammad Ahiru na zo kawai zan yi zaɓe kawai ba su ce min komai ba yadda suka bari na an shi takardun sai suna cewa in dangwala ma pdp in dangwala ga sai na dangwala ma acp kawai ina gama sai suka jawo ni kawai suka tafi suka shiga da ni kwana suka kama dukana suna ta dukana sai wani ɗauko kwalba kuma ya fasa ma haka. to mu dai gaskiya an nuna mana cewa ba mu da izinin mu yi zaɓe saboda an nuna mana mun fito daga wani waje mu kaman ba 'yan najeriya ba dan muna nan wajen zaben aka zo da bindigogi da kuma su ma'aikata ne masu karako shi dan takara wanda yake neman kujera na dan majalisa a nan cikin river State ya zo ya same mu ya hana mu zaɓe. Ahmad Kidaya Muhammad shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers na kuma tambaye shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin sai ya ce. eh to ni dai ina da labari wato an akwai inda aka samu wani yara a ta gari suka je suna suna tace akwatunan zabe ko kuma ballot paper wannan na samu wannan labarin sannan dai a yanzu a takaice na zan iya gaya maka ah, muna da mutane mutum biyu da muka kame su suna hannun mu kuma muna gudanar da bincike san menene yasa suka aikata haka to misali akwai wasu da ke korafin cewa musamman yan arewa da ke zaune a nan jihar Rivers a ah, musamman sun ce an kai musu hari hare-hare misali har ma wasu na kwanci a asibiti rundunar 'yan sandan jihar Rivers na da wannan labari kuma wani mataki take ɗauka. Eh to baran ce maka na ci musun haka bai faru ba amma na dai ina tsammani in hakan ya faru ba a sanar da ba sanar da mu ba. Jihar Rivers dai na fuskantar hare-haren siyasa a lokacin zaɓe inda misali wasu 'yan bindiga suka yi musayar wuta a yankin Ogoni yankin kuma da ke zaman mahaifa ga ɗan takarar gwamnan jihar Rivers a tutar jam'iyyar APC wato Dr. Dakuku Peter Sai ma an samu ɗauki ba da daɗi a ƙaramar hukumar a akokotoro da ke jihar ribas tsakanin wasu jami'an tsaro da kuma 'yan bindiga da ba kai ga ganewa ba inda aka nunar sun hana ma mutane kada su a sassa daban-daban na ƙaramar hukumar ta a akokotoro hukumar zaben najeriya dai a jihar ribas ta ayyana cewar za a sake gudanar da zaɓuɓɓuka a wasu sassa daban-daban na jihar inda aka samu kurakurai a yau lahadi Lamidu, abubakar sokoto muryar amurka daga fata fatakwal a najeriya To bari mu karkare a jamhuriyar Nijar inda wakilin mu Shu'aibu Mani ya ji ra'ayoyin waɗansu daga ƙasar dangane da zaben da aka gudanar a Najeriya. na ɗaya dai abu ke fata wanga zaɓen Nijeriya a yi cikin adalci Allah ya ba mai rabo saba saboda Nijeriya in matsala ta samu Nijeriya mu ma nan ta shahe mu kenan ba mu fata wani abu wata kuma ta shi Nijeriya an kuma ta shi Nijeriya mu ma da mu ciki lalle zaɓen yadda ake tsammanin a yi shi haka nan ba ta tabbata ba Nijeriya ta ba marɗa kumya lalle ko da ke an samu sakule wani wuri to in abun ya haka nan lalle Nijeriya za a zaɓe a cikin hankali kwance kuma muna tsammani wanda ya ci zaɓe za a baya zaɓen shi ƙasashen duniya ma ma sun sa idanu sun haɗu wannan magana duk wanda ya ci zaɓe a ba zaɓen shi an aka yi a ita ta kauta shi hankali to mun ba mu watan haka nan Allah ya kiyaye Allah ya tsare lalle mutane da yawa suna tsammani zaben nan zai ma yi wuya amma yau gashi nan zaɓe yana tahiya sai dai akwai kurakurai muna fatan a samu a magance shi da gaggawa yanzu idan Najeriya ta yi zaɓe cikin lumana an ba mai gaskiya gaske shi ya kaga Najeriya za ta zama ga idanun duniya in Najeriya ta samu aka yi zaɓe cikin adalci wanda ya samu aka aka bashi to wannan shine zai kai ga zama lafiya to in aka yi zaɓe na fi sabilillahi cewa lalle Nijeriya tana buƙatar sauyi kuma mu da kan kanmu wanda muke makauta da duniya gaba daya lalle mutuntun Nijeriya zai ɗaukaka a duniya gaba daya to akasan haka wallahi wannan a zama da Nijeriya take ciki akwai matsala saboda na ɗaya ga dama matsala na na tsaro a kasa. kuma yanzu wannan abin ya daɗu to Nijeriya za ta sa kanta cikin wani yanayi saboda yau wannan zaɓen hakan shi ba ta kan da Allah ba to Nijeriya ban na tsammanin wannan gamin za su tsaya su sa ido a gani na a yanda lalle mutane suke ba da furta albarkacin bakin su to lokaci ya zo na dole ko a yi zaɓe tsakanin da Allah ko kuma Nigeria za a ji ba daɗi. Jihar takwas da jihar tamu biyar zama yan uwan ne na jini don addu'ar da muke ma Nijar na alheri dare da rana shine muke ma yan mu na Nigeria tun daga Maiduguri a Sokoto sai ana cikin aiki za a san samun kurakurai wannan kurakurai muna watan Allah shi kawo lokacin da za a warke wannan kurakurai kurakura a yi zaɓe lahiya Allah shi ba mai rabo sa'a Allah sha a yi zaɓe na alheri wanda Nigeria za ta zama giwa Afirka Nigeria ba karamar ƙasa ba ce ƙasa ce mai arziki to shi wannan rashin tsaron na rashin zaman lahiya da kwanci hankali shi ya kama Nigeria harkokin suka taɓarɓare kana ganin da Buhari da Jonathan wani idan ya ci zai bar ma wani ya haƙuri to mu dai haka muke so kuma muke wata in Allah da ko Buhari ya ci ko Jonathan ya komo mu dai zaman lahiya da kwanciya hankali da duk wanda Allah ya ba a rungumi juna a zo a ƙasa aiki a bangaren kasuwanci karhinmu nan mu nan maradi najeriya ne karhinsu mu ne kayansu su zo su zamna wata da watanni su wuce mu je mu siyo mu maido muna tare da su muna masu fata alheri wanda allah ya ba ubangijin allah ya sa shi wanda allah bai bada ba allah ya ba su zuciyan hakuri Hudu da arewa su kalla wata hanjan nesa da goodluck da buhari sun runguma junansu sun zama ɗaya duniya ta gani to idan aka yi wanga zaben lami lahiya inda suka rungumi juna 'yan ƙasan najeriya su masu su rungumi juna wanda allah ya ba a taya shi addu'a allah ya ba shi ikon rikawa kuma ita duniyan nan auratayya ne ga yayi makwabtaka da wanga wanga yayi zumunci da wanga kaga alhamdulillahi amma da gudu loko da buhari to wanda allah ya ba da wanda allah bai ba ba su hakura su runguma juna a zamna lahiya. ku bari ina faɗa maku komi gama. Najeriya da Nijar daidai duka. Waɗansu wari da jalla ya yi cikin duniya, mamman jafu tura Usman. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe 3 da minti 23 na asuba sai kuma ra'ayo da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Mun yi zaɓe lami lafiya. kuma tsarin da aka bullo da shi na kadiri da hakika yana da amfani kwarai da gaske dama tuntuni aka fara domin kowa ya amince duk matsalolin da aka yi fuskanta game da wannan na'urar nasarar ta tafi yawa kwarai da gaske ba hayaniya ba tashin hankali kowa ya amince da abin da ke faruwa Allah subhanahu wa ta'ala mun gode maka mun yi namu Allah kai mana zaɓi mafi alheri Allah abin da ka sani mu fa an kashe mana malamai an kashe mana fastoci an kona mana dukiya an kashe mana jaja samari an kashe boko haram aka kashe ma dan arewa ne soja aka kashe ma kashe takwas bisa goma dan arewa ne yara sun zama marayu mata sun zama gauraye na birni sun gudu sun koma ƙauye na ƙauye sun gudu sun koma daji 'ya'yanmu suna zaune ba karatu to in ma kwangila ce aka bayar a hana mu zaɓe to gashi Allah ya sa Allah ka ba mu nasara ka ba mu lafiya da zaman lafiya amin summa amin Bappa Adama Refata daga Gombe jihar Adamawa Najeriya assalamu alaikum mutane da kina maraban baki ta karamar hukumar danga talaba ta kudu Najeriya ina kira ga matasan najeriya baki daya ta allah kuma yadda aka yi zaben nan aka yi lafiya aka tashi lafiya sai dai abin da ba rasa ba kan allah ya aka fara sakamakon zaɓe duk abin da ya faru duk abin da ya zo daga hukuma da allah kada a yi tashi hankali wanda a tsaye eh, bai ci zaɓe wanda yake tsammanin ci zaɓe da allah kai da hankali ko dokokin da ya kamata na shari'a da sauransu maganar tashin hankali yanzu kauyanci ne maganar rikici da mu matasa kauyanci ne a duniya baki daya ba ma a najeriya ba da fata dan allah dan annabi matasa a kai zuciya nesa kuma a kau da zuciya duk wani mai son ya da matasa zuwa ga rikici ko wani abu mai kama da haka ubangiji allah ya ba mu gwamnati da alkhairi mai ci gaban nan da kawo ce da ta kawo ci gaban najeriya ya allah ya sa hukumar zabe ta yi aiki da gaskiya da abin da ta nuna mutane da mu gaskiya zahiri. Salamu alaikum sashi Hausa biyu a Amerika. Suna na su mai tuka ne daga nan mararrabin Bahisa. Danga Taraba, Najeriya, Taraba, Tutu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A mazaɓanmu na a nan garin mararaba baki ɗaya ko ina a yi zaɓe an tashi lafiya kuma zaɓe ya yi nasara sai yan matsaloli abinda da ba a rasa amma ni ban da ne zaɓe kan ba ba. ko ɗaya wadda muka fuskanta daga na'ura ko kuma daga rashin fahimta masu zaɓe duka komai ya zo ɗaya ubangiji allah ya sa wannan zaɓen da muka yi zama alkhairi a najeriya allah ya kawo na gwamnatin za su samu zaman lafiya a najeriya baki ɗaya da haɗin kan yan najeriya mu yi wannan zaɓen ne ba don komai ba domin mu samu yancin kanmu ba don kuɗi ba ba don wani kabilanci ba ko addini Allah ya ba mu lafiya don lafiya a Najeriya Allah ya ba mu ikon cin amfanin wannan gwamnati suna na salisu mai tuka ne daga nan mararaban ba ita karama hukumar dam za ta raba ta kudu Najeriya. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. zaɓe a najeriya ya shiga rana ta biyu biyo bayan tsaikon da aka samu na rashin isan malaman zaɓe rumfunan zaɓen su kan lokaci da kuma 'yan tangarɗa da aka samu na na'ura sai dai rahotanni sun bayyana cewa a sassan ƙasar da dama zaɓen ya tafi cikin kwanciyar hankali da lumana yayin da yanzu haka kuma an fara jiran lokacin ƙidaya waɗannan kuru'un a wuraren da aka kammala jefa kuri'an sai dai hukumar zaɓen ta ce za a ci gaba da zaɓe yau a wasu mazaɓun da aka ɗage ba a fara kan lokaci ba sai dai yayin da wasu sassan kasan suka gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali amma a jihar gombe 'yan kungiyar boko haram sun kai hari a wasu ƙauyuka guda uku shugabar kasan gini alfa konde ya ware kwanaki arba'in da biyar a matsayin ranakun yaƙi da cutar ebola a yankunan ƙasar biyar da ke yammacin ƙasar da kuma kudu maso yammaci inda nan cutar ta ebola ta fi wai illa yin hakan kuma ya biyo bayan yunkurin dakatar da yaduwar cutar ce mr kwande ya bayyana wannan mataki ne a jawabin da yi wa kasar ta gidan talabijin da yammacin jiya asabar ya ce hakan zai bai wa mahukuntan kasar damar takaita zirga-zirgar mutane da suka hada da yankin foris sirin koya dubreko bufa da kinda ya ce ko dai mai kenan za a tabbata an takaita zirga-zirgar jama'a a waɗannan yankuna domin yakan wannan cutar to a gaishe ka masu sauraro na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake kawo muku rahotanni kan yadda aka gudanar da zaɓe da kuma sauran batutuwa da suka biyo baya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu Neo Malam Zubair Alheri ke muku fatar alheri sai kuma can an jima idan allah ubangiji ya nuna mana lafiya mu dai za mu kwana lafiya ko kuma ce mu kwana lafiya da izinin allah <laughs> a da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.